tamkar kalandar Girangori wadda ake kira Gregorian kalanda a turance wadda ta kunshi wata goma sha biyu farawa daga Janairu zuwa Disamba. Ita ma kalanda ko kuma shekarar musulunci ta kunshi wata goma sha biyu farawa daga watan Muharram zuwa Zulhijja. Sai dai bambanci shine watannin kalandar musulunci ana iya ganin su a sararin samaniya kuma su ƙidayar wata ya ta'allaka ga ganin jinjirin wata inda watan zai yi kwana 29 ko 30. sabanin tagirin gori wanda ke da kwanaki 30 ko 31 da ma watan fabrairu wanda ke kwana 28 ko 29 abin da ya sa shekarar tagirin gori ta fi shekarar musulunci tsawon kwanaki a kasari kasashen duniya sun karkata ga amfani da kalandar gringori wajen tafiyar da lamuran yau da kullun sai dai kuma akwai wasu kasashe na musulmi da ake amfani da kalandar ta musulunci na zanta da wasu musulmi akan tasirin kalandar musulunci a gunsu sunana musa obandawaki zaman ka musulmi kana aza abubuwan ka bisa ga tsarin shekarar musulunci gaskiya a'a gaskiya kenan saboda ka gani ina aikin gwamnati to mahi yawanci dan abin da aka bani ga wata watan da aka bani shi watan turawa na so shi ne ka kira na umaru murtala mai nama dangi ne local government dan burunji ka taba shirya yin wani abu ga shekara ka yi amfani da shekara musulunci gaskiya na taɓa yin abubuwa zuwa ga ibada ta ne ba dangane daga wani buki haka wani abu haka zan samu lokaci wani dare wanda zai faru samu wasu addu'o'i da salati da astagfari masu muhimmanci umar allah da ado ikon Allah to ni dai a gaskiya abubuwan a lokaci lokaci na kan manta ko kuma sai escaping din mind ina very so sai dai lokaci lokaci na kan dan kokari na daidaita al'amura na rayuwa duk da kulawa da wasu ke baiwa kalandar ta musulunci malamai sun ce tana da tasiri sosai. Dr. Mustapha Sira Tahiru malamin addinin musulunci ne a Najeriya. ina samun haɗin kan musulmi. Duk duniya za ka tarar da musulmi gaba ɗaya suna amfani da kalanda guda abinda a kwanan wata musulunci nan Najeriya shine kwanan musulunci wata ƙasa sannan dukkanin abubuwan da ke gudana na al'amura na musulmi suna tafiya daidai da kalanda musulunci in misali in muka dibi al'amarin aikin hajji sai da zakarin aikin hajji ana yi ne cikin watan goma na kalanda turawa wata watan oktoba wata watan nuwamba watan disamba watan hajjin wari ma amma hajji guda ne da ɗaya ba aikin hajji yana cikin hajji ba yanzu ga dukkanin lamura ana amfani ne da watannin girin gori kamar ranakun da ake keɓewa na hutu a shekara ko da kuwa hutun ya shafi wani aiki na musulunci to ya za a iya samun sauyin wannan lamarin domin kalandar musulunci ta yi tasiri muhammad lawal mai doki yana cikin masu fafatuka akan girmamawa da kuma yin aiki da kalandar musulunci a najeriya eh, inda yana yiwuwa ma gwamnatoci su dawo su rinka biyan albashi da irin tsarin ta za a kai kowa ya kula da irin wannan in an kai dole dole a wasu yankuna na musulmi duk da yake ana amfani da kalandar ta gori haka ma ana gwama kalandar musulunci kamar a makarantu ko a kafafen yada labarai duk domin a ƙara samar da tasiri ga shekarar ta musulunci. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.